Kimanin marayu dubu bakwai ne suka samu tallafin gudunmuwar kayan sallah a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Ƙungiyar Izala mai wa'azin addinin Musulunci ne ta ba da gudunmuwar kayan da suka hada da tufafi da kayan abinci da kuɗinsu ya kai kimanin naira miliyan goma. Manufa dai ita ce taimaka wa marayun domin su ma su gudanar da shagalin karamar sallah kamar yadda duk wani yaro mai uwaye zai gudanar cikin kwanciyar hankali. Sheikh Aliyu Adarawa shine shugaban majalisar malaman izalar a jihar Niger ya yi ƙarin haske akan dalilin su na ɗaukar wannan mataki. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawalin duk wanda ya tausaya wa mai rauni to shi ma Allah zai tausaya mashi wanda duk kuma ya taimaka ma maraya to kuma Allah zai taimake shi kuma ya taimaka mu na bayan shi shi ma wanda yake tsoron a walakantar da 'ya'yan shi in ya mutu to ya taimaka ma 'ya'yan wasu da suka riga shi mutuwa domin zai sa su yi ma nashi samu tausayi ga jama'a da suke bayan shi Shehin malamin kungiyar a Najeriya Sheikh Abubakar Giro Argungu ya ce taimakawa marayun na ɗaya daga cikin wasu ayyuka na kungiyar ta Izala. To in dai an kafa izala ne saboda abi alkur'ani da hadisi, to duk wanda ke karanta ƙur'ani da hadisi ko zai ƙur'anin da hadisi ne za su yi ta fito maka da hanyoyin rayuwa. Don haka ta hanyar nan aka gane cewa Allah ya ba da umarni na ba wa'azi kawai annabi ya yi ba. Bayan wa'azi kuma annabi yana taimaka ma marayu yana taimaka ma waɗanda suke masu ƙananan ƙarfi. kuma shi ne ai makasudin cewa musulunci ya fi da zakka wannan shi yasa kungiyar izala take son kowane gefe ta dan tsakulo ta dan yi wani abu gwargwadon abin da ta ka iyawa don da'a ga Allah ga ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi sunana Umma Ibrahim gashi dai an baki tallafi na marayu ya kika ji da wannan tallafi da aka baki gaskiya mun gode ma Allah da ya ba su ikon suka ba mu wannan abu yanzu yaran ki nawa musu da alkhairi su shida ne ya bari maza uku mata uku an ba su shinkafa da zani da kuɗin ɗinki Ƙungiyar Izalar ta ce tun a shekara ta 2006 ne ta fara wannan aiki na baiwa marayun tallafin kayan sallah a jihar Niger, inda kawowa yanzu haka ta ce ta kashe sama da naira miliyan 21 a kan wannan aiki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.